This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 17, 25 da kuma 60. Mazauna jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara da dalol da kuma niya FM. Kuna kuma ya saurara mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu ku kuma da sake kama tashar mu a daidai wannan lokaci. Grace Alheri Abdi ce daga birnin Washington DC da sauran abokan aiki ke farin cikin sake saduwa da ku. Bayan labaran duniya, sahaba zai shigo da shirin nagari na kowa kafin mu kai ga haka ga halin da duniyar take ciki a labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum barkanku da hantsi ga labaran duniya mai karantawa Sahabo Imam Aliyu. Yau Lahadi sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry zai tashi daga Addis Ababa na Habasha zuwa kasar Jordan inda zai halarci taron ƙasashen duniya kan batun tattalin arziki. can ne ko zangonsa na ƙarshe a gadi da ya kai afirka da kuma gabas ta tsakiya inda fi mai da hankali kan tsaro da kuma 'yancin bil'adama a jiya sabar mr kerry ya yi amfani da wunin domin bikin cikar tarayyar afirka shekaru hamsin da kafuwa a kuma ya gana da shugabannin kasashe da ke sassan nahiyar inda ya bayyana damuwar amurka kan keta hakkin bil'adama da kuma tafarkin demokradiyya babban jami'in diflomasiyyar amurkan ya kira kira ga shugaba goodluck jonathan na najeriya ya tabbatar da cewa jami'an tsaron ƙasar sun mutunta 'yancin farar hula a fafatawar da suke yi da 'yan ƙungiyar boko haram kuma mr kerry ya ga ministan harkokin wajen sudan ali ahmed kati cewa sudan da sudan ta kudu suna cikin wani yanayi da ke neman kula a yayin da suke kokarin kyautata dangantakarsu wajen shawo kan batutuwa da suka janyo rashin jituwa tsakanin ƙasashen biyu sakataren harkokin wajen na amurka ya kuma gana da shugaban kasar masar muhammad morsi ya masa kashedin cewa tilas ne ya dauki karin matakan sauyi ta fuskar tattalin arziki da demokradiyya saboda ya ci gaba da samun tallafi daga amurka a hukumance kasashen afirka 36 sun yi allah wadai da amfani da albarusai da ake kira cluster bombs daga nan kuma suka yi kira ga nahiyar baki daya da ta amince da haramta amfani da miyagun makaman kamar yadda wasu kasashen duniya suka yi a faɗin duniyar baki ɗaya wakilai da suka halarci babban taro da aka yi a lomi na ƙasar togo sun ce sun damu ainihin ganin ci gaba da amfani da albarusan ganin yawan mutane da suke jikkatawa da suka hada da mata da kuma yara mahalarta taron suka ce kasashen afirka goma sha hudu ne suke da matsaloli ko don suna amfani da wannan makami ko kuma inda aka kai hari da makaman waɗanda ba su fashe ba sun ce a bara-baran nan kada yi amfani da bama-bama a kudancin a sudan ta kudu mahalarta taron sun yi kira ga sauran kasashen afirka goma sha biyu da basu sanya hannu kan yarjejeniyar ƙasa da kasa da ke neman hana amfani da miyagun makaman ba da su yi haka a ingila 'yan sandan kasar sun kama ƙarin wasu mutane su uku da ake zargi dangane da kisan wani sojan ƙasar da aka yi a ranar laraba helikwatar 'yan sandan ƙasar da ake kira scotland ya ta ba da sanarwar cewa an kama mutane uku samari 'yan shekaru ashirin da haihuwa jiya asabar biyu daga cikinsu a wani gida a kudu maso gabashin birnin london ɗayansu kuma kan titi aka same shi jami'an 'yan sanda sun yi amfani da bindigogi masu kidimarwa wajen kama biyu daga cikin mutanen amma lamarin bai kai ga nema musu jinya a asibiti ba dukkansu uku ana zargin su ne da hada baki da nufin yin kisan kai jiya asabar dubban mutane ne suka fito kan tituna a birnin newcastle na england suna zanga-zanga kan kisan sojan lee rigby suna buƙatar gwamnati ta ƙara himma wajen sa ido kan masu tsauran ra'ayi da tsagera cikin ƙasar a faransa kuma hukumomin ƙasar suna neman wani mutum wadda ya yi amfani da aska ya daba wani sojan ƙasar a wuya kusa da birnin paris rundunar 'yan sandan ƙasar ta fi da sanarwa da bayani kan siffar mutumin kuma ta ce tun da yake an ɗauki bayana akan bidiyo ba ko ba juma ko ba daɗe za su kama wannan mutumi shugaban faransa wato faransa olan wadda ya yi magana daga addis ababa inda yake halartar bikin cikar tarayyar afirka shekaru hamsin da kafuwa ya ce hukumomin ƙasar da ke neman maharin suna duba lamarin ta kowane fuska da cewa ko akwai nasaba tsakanin harin na faransa da abin da ya faru a ingila hukumomin faransa suka ce sojan zai rayu daga wannan harin To kada a sha'afa labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Daga rashi kuma mun samu labarin cewa wata mace ‘yar kunar bakin wake ta tarwa kanta a yankin Dagestan jiya Asabar ta raunata mutane goma sha takwas cikin waɗanda harin ya jikata har da yara da kuma ‘yan sanda da dama. ‘Yan sanda suka ce ‘yar harin ta da nakiyoyi da suke jikinta ne a babban dandali da ke Makachkala babban fadar yankin Dagestan. akalla daga cikin waɗanda suka jikkata raunukan su masu tsanani ne an ce sunan wacce ta kai harin madina aliva wacce a kashe mazan ta biyu masu tsauran ra'ayi mayakan sa kai masu ikirarin musulunci suna ziga mata da a kashe mazansu cewa za su sake haɗewa da mazan nasu idan su ma suka mutu a wajen kai harin ƙunar bakin wake wasu hare hare bam guda biyu da aka kai a birnin makachkala a farkon makon jiya sun kashe mutane hudu suka jikkata wasu arba'in. shugaban kungiyar hezbollah da ke labanan hassan nasarallah ya ce kungiyarsa ba za ta naɗe hannu tana kallo ana kai wa makwabciyarta gwamnatin bashar al-assad da ke siriya hari ba da yake magana jiya asabar nasarallah ya ce hezbollah tana yaƙi ne a siriya domin kare labanan daga barazanar tsagera masu ikirarin musulunci wannan ne karo na farko a bainar jama'a da shugaban kungiyar ya tabbatar da cewa hezbollah ko kuma 'yan kungiyar suna taimakawa a yaƙi da ake a siriya shugaban na hezbollah yana magana ne a daidai lokacin da sojojin siriya da yan kungiyar suke lugudan wuta mafi tsanani da aka gani a gwabzawar da ake na tsawon mako ɗaya a yanzu da nufin kwato garin kusair mai a rikici tsakanin sassan biyu daga hannun yan tawayen siriya kungiyar da ke kirarin kare yancin bil'adama wacce take goyon bayan yan tawayen siriya ta ce an kashe akalla mutane 22 a faɗan da ake yi jiya su kuma yan tawayen suna yaƙi ne domin tabbatar da ganin cewa kusair ya ci gaba da kasancewa hannunsu domin ta nan ne suke samun kayayyaki daga lebanon yau lahadi shugaban amurka barack obama zai kai ziyara birnin mo da ke jihar oklahoma a daidai lokacin da mazauna birnin suke fara farfadowa daga mummunar mahaukaciyar guguwa da ta afka birnin cikin makon jiya. Mr. Obama zai gana ya kuma jajanta mazauna garin da ke tsakiya maso yammacin Amurka inda guguwar ta kashe mutane 24 fiye da mutane mai tan kuma suka jikkata. Wasu mutane sun rasa dukkan abin da suka mallaka lokacin da mahaukaciyar guguwar ta tarwatsa unguwanni masu yawa. Tuni dama shugaban ya ayyana garin a matsayin wanda ya fuskanci mummunar bala'i daga nan ya alkawarin zai tallafa wa birnin da dukkan bukatunsa a yayin da yake kokarin farfadowa. a halin da ake ciki kuma an samu wato a halin da ake ciki kuma akalla mutane biyu sun mutu sakamakon ambaliyar ruwa a birnin san antonio a jihar texas da ke kudancin amurka an samu ruwan sama kamar da bakin ƙuriya tun safiyar jiya asabar da yawan sai kai sentimita arba'in masu aikin agaji sun kwashi sa'o'i masu yawa da suka wuce suna ceto fiye da mutane mai tan da ambaliyar ta ritsa a cikin motocinsu ko kuma a gidaje. magajin garin na san antonio julian castro yana kira ga mutane su kauracewa tituna baki daya. labaran duniya kenan kuka saurara To, madalla yanzu kuma ga sahabo da shirinmu na gaba. Cewa muna zuwa muna koyar da malamai, shi cewa idan fa malami bai san abin da zai koyar ba komai kyan inda aka sa makaranta wannan makaranta ta zama shirme gini ne kawai sai yara su je su zauna kamar yadda muke cewa a yi daidai cin a bai yara su yi wasa su koma gida nagari na kowa Jama'a masu sauranmu Assalamu alaikum barkanmu kuma da sake saduwa da ku cikin wannan shiri nagari na kowa inda muka ƙara haska fitila kan harkar ilimi. Muryar da kuka ji abu da shirinta Dr. Ibrahim Khalil ce malamin kimiyya da fasaha a nan Amurka. Kamar yadda muka faɗa a ba cikin wannan shiri, yau ba sirri ba ne idan ka ji ana cewa babu babbar musiba ga ƙasar Hausa kamar taɓarɓarewar harkar ilimi. Matsalar fi ma ta tsaro, wasu ma suna gani ai lalacewar harkar ilimin ce ta janyo matsalar tsaro da Najeriya take ciki kamar yadda za ku ji an jima kaɗan cikin wannan shiri. Saboda wadda ya ilmantu sosai ta kowane fanni da wuya ya bari ya zama sandarta da fitina. Dalilan da suke janyo wannan yanayi suna ƙara fitowa fili. Mako biyu da suka wuce muka samu labarin cewa kimanin malaman makarantun firamare su dubu ɗaya da ɗari uku a jihar Kaduna sun faɗi jarrabawar da aka shirya domin ɗalibai da suke aji hudu a makarantun firamare. Kwamishinan ilmi a jihar Kaduna Alhaji Usman Muhammad ne ya bayyana haka a wani taro kan harkar ilmi da aka saka wa lakabin ilmi domin kowa kuma hakkin kowa. Da aka ya zauren taro da ake kira Hassan Usman Katsina da ke Kaduna. Jimlar malamai 1,599 aka zaɓo a faɗin jihar Kaduna aka baiwa wannan jarrabawar a fannin lissafi da wasu darussa. Malami ɗaya ne rak cikinsu ya samu kashi 75 cikin ɗari. mai da hamsin suka samu kashi hamsin zuwa saba'in da biyar. Dubu ɗaya ɗari uku suka samu maki ƙasa da kashi ashirin da biyar cikin ɗari in ji kwamishinan. Alhaji Usman ya ci gaba da cewa wannan jarrabawar da aka baiwa malaman aka kuma baiwa ɗaliban firamare dubu ɗaya da ɗari takwas kuma suka faɗi warwas. Kwamishinan ya ce sakamakon bai zo da mamaki ba, saboda idan malaman da suke karantar da su ɗaliban ba su sani ba, ya za a yi su waɗannan ɗalibai su sani. Wakilinmu Iliya Kure ya nemi ƙarin bayani daga bakin kwamishina Muhammad Usman. Wato abin da ya faru shine a da tsakani da Allah an yi abubuwa ne mara kyau an bi son rai shugabanni kila na da ba su yi abin da ya dace ba malaman kusan yawanci da ake da su an ɗauki malamai ne wayanda yake ba su cancanta ba kuma na biyu yawanci daga sakandare ba su je sun nemi ɗan e ba. A nasa tsokacin gwamnan jihar Kaduna Alhaji Muktar Ramalan Yero wanda ya bayyana takaicinsa bisa alamarin ya ce dole ne kananan hukumomi su tashi haikan wurin sauke nauyin da ya rataya a wuyansu. Doka ya ba su daman cewa ilimin primary school yana hannunsu ne. Saboda haka kira mu a gare su shine su mai da su kwarai da gaske akan tabbatar da cewa an samu ingantaccen ilimi ga yara. Shi ilimi ko me ka sa a cikin ilimi ko nawa ka kashe akan harkan ilimi baka yi asaran shi ba. Kuma ba abu ne wanda za ka yi yanzu za ka ga amfanin shi ba. Shugaban karamar hukumar Kaduna ta Arewa Alhaji Samaila Suleiman da tokaransa na karamar hukumar Suba, Alhaji Kawo ya kasai sun bayyana abin da ya jawo haka da kuma hanyar shawo kan matsalar. Dan ka duba hanya da ake bi na ɗaukan malaman nan wani kawai za a je a ɗauko shi daga gareji kawai a bashi saboda an mai da abun siyasa kuma harkan ilimi harka ne mai mahimmanci wanda ya kamata ka kawo wanda zai tarbiyyatar da 'ya'yanka ne zai tarbiyyatar da 'yan uwanka ta ilimi ingantacce. In ma an ɗauki mutum bai da wannan ilimin horarwa to aka horar da shi insha Allah za a sami ci gaba ta wannan harkar ilimi kuma na biyu muna so gwamnatin tarayya ta sake shigowa ciki da gwamnatin jiha domin gaskiya muna samun matsaloli mu shugaban kananan komi saboda akwai kananan komi da yawa su kuma idan aka cire musu kuɗin malaman firamare ba sa iya biyan albashi. A nasa bayanin sakataren ilimi na ƙaramar hukumar Kaduna ta Arewa Alhaji Muhammad Abubakar wanda ya ce ƙaramar hukumar su bata da irin wannan matsalar ya bayyana irin matakan da suke ɗauka wajen kare aukuwar lamarin. NTI sai muka haɗa kai da ita muka ce ta zo ta buɗe mana sashen karatu na wannan hukuma tasu a ƙarƙashin ƙaramin hukumata to ina farin ciki cewa dukkan malaman nan da suka shiga wannan makaranta kusan dukkansu sun gama kuma sun samu wannan shaidan ilimi mai daraja ta ɗaya yanzu haka ma waɗansu ma har sun ma wuce zuwa university. Masu nazarin al'amuran ilimi kamar su Mr. olashe Ayodele na kungiyar Education Sector Support Program in Nigeria ESPIN na gani dole ne iyaye su haɗa gwiwa da gwamnati wurin tabbatar da nasarar harkar ilimi a yankunan su. Ai wannan matsalan jama'a ne. Domin mu ne zamu je mu samu shi ciyaman, a sami councilor, wai ga wannan ƴan mu wasu ma suna secondary dole ne a sa su a nema musu wani aiki kuɗin teaching. Wato wannan nauyi ne an tura 'yan siyasa yanzu domin matsalan mutane. Wasu masu nazari na cewa dole ne gwamnatin Najeriya ta ajiye siyasa da son zuci a gefe guda in har tana so ta taka rawar gani a idon duniya a fuskar ilimi. Iliya Kure, muryar Amurka daga Kaduna, Najeriya. Shi ma da yake magana a wajen wannan taro shugaban kwamitin kula da harkokin ilimi a Majalisar Dokokin Jihar Kaduna Yunusa Muhammad ya ce cikin malaman makarantu dubu talatin da shida da suke jihar dubu goma sha biyar ba su cancanta ba ko kuma ba su kware ba. Shi ma da yake jawabi a wajen wannan taro shugaban hukumar ilimi bai ɗaya a jihar Ishaya Dare a kawo. ya ce idan har za a magance gurɓacewar harkar ilmi to tilas shugabannin ƙananan hukumomi su fi mai da hankali kan harkar ilmin makarantun firamare. Malam Isha Adara ya ce, Matsaloli da muke fuskanta a yau sakamakon matsaloli ne daga ɓangaren ilmi. Matsalar Boko Haram tana daga cikinsu, saboda mun kasa horar da waɗannan matasa, yanzu hakan yana tilasta a kashe ƙarin kuɗi kan harkar tsaro. Idan kuka kasa kashe kuɗi wajen ilmantar da yara, wata rana za ku kashe ƙarin kuɗaɗe wajen sayan albarusai da za ku kashe su da su, in ji Malam Ishaya Dare. Ƙungiyar zumunta ta 'yan arewacin Najeriya da suke nan Amurka takan tura ƙwararru a fannin ilimi zuwa Najeriya domin yin bita da horaswa sosai ga malamai da suke koyaswa a makarantun gaba da firamare da ma waɗansunsu. Dr. Ibrahim Khalid malami ne a jihar Missouri da ke nan Amurka a fannin ilimin kimiyya da fasaha, yana daga cikin irin wannan tawaga cikin shekaru da suka wuce. na tambayi irin shawarar da zai bayar a wajen shawo kan wannan matsala ganin abin da aka gama ji yanzu daga jihar Kaduna. Abin da yasa zumunta kaga tana karfafa cewa muna zuwa muna koyar da malamai shine cewa idan fa malami bai san abin da zai koyar ba komai kyan inda aka sa makaranta wannan makaranta ta zama shirme gini ne kawai sai yara su je su zauna kamar yadda muke cewa a yi bebe sitin a bar yara su yi wasa su koma gida gobe su zo a yi makal dai koyaushe. Mm. To saboda haka dole ne malamai malamai dole ne koya musu. Now, yaya za mu samu malamai? Akwai hanyoyi guda uku ko hudu da ake nema. Na farko shine cewa abin nan na makarantunmu na koyar da malamai. Su ma za a karfafa su. Na biyu shine cewa mutane da suka ritaya na da malamai sai a dawo da su a ba su koda shekara ne koda shekara biyu ana koyar da waɗanda suke da ba malaman ba a nan makarantun koyar da malamai waɗannan da suka ritaya a basu akwai mutanen mu da yawa da ba a amfani da su kaga anan mutane da yawa da suka ritaya ai ba zaman banza suke ba suna zuwa ne suna yin wani abin to mutanen mu malaman mu da suka ritaya su ma sai a basu ko da shekara biyu ko da shekara uku a ce to wannan fa ga abin da muke so ku yi muna nan muna bitar malaman da za su zo su ɗauki gurbin ku amma saboda yanzu muna da kankancin malamai muna son ku yi na uku again malamai mutane wanda suke suna da ilimin kamar mutane a ce kamar masu ilimin kimiyya ko kuma ilimin aiki da hannu sai a a dan basu bita ta kwas na mako uku mako hudu extensive again kasan shi abin ba cewa aka yi su ne za su zauna su tabbatar cewa su ne malamai dindindin ba a'a abin nan na wucin gadi yawa na wucin gadi ake yi ka eh, eh, gani eh. yawa to um, ni a gani na yanda muke tafiyar da zancen sha'anin koyar da malamai ina ganin a gaskiya a ɗan canja a state government da local government duba organizations su irin wannan ngos wanda suke suna da abin nan alaka da ilimi okay? a ce ok ku nan mu za mu yi amfani da ku ku samo mana malamai saboda gaskiya yanzu kudin da ake kashewa a teacher training na kamar makarantun teacher training na namu wanda yake minister na education da gamman ta, jiha ita take ba su kuɗi koyaushe kuɗin nan za a iya amfani da su a samu ƙwararrun malamai wanda yake na ɗaya za a sa standard cewa ok duk malamin da za ku kawo mana ga abin da muke so malamin nan yana da shi yana da ilimi ne na abinan Eh, digiri na farko ko ko na biyu ko na uku ko kuma yana da abu na experience shekara biyar ne ko shekara uku ne idan mutanen inspector namu na ministry suka duba takaddun mutum nan suka ga bai yi ba to ku kanku da kuka kawo mana wannan tukuna za mu ci tare na farko kenan na biyu za mu daina amfani da ku ka gani wannan zai taimaka at least dole ne mu samu wasu hanyoyi na abin nan kwarantar da malamanmu ba kawai koyaushe mu ce okay teacher training abin nan colleges of education colleges of education suna na amma state government ba su ne suke ranin wa'annan makarantun ba su dai su suna zaman kansu kamar yadda da yawan makarantu suke da zaman kansu ana amma kuma ina ba ina cewa ita state ta ɗauke hannunta gaba ɗaya ba ta rinka ɗan ba su wani kuɗi kowace shekara but mainly akwai organization da suke taimako su samarwa state kwararrun malamai. Ministar ilmi Farfesa Rukayyatu Ahmed ya hirar da ta yi da Madina Dauda ta yadda cewa lallai akwai matsaloli masu yawa da ake fuskanta daga kowane mataki na harkar ilmi. Duk da haka ta ce ma'aikatarta tana hoɓasawa wajen ganin an magance su. To muna da wannan babban matsala wanda kuma watakila zan iya cewa idan an duba yadda tsarin ilimi yake a Najeriya dama na sha faɗa kowa na da haƙƙinsa gwamnatin tarayya tana da haƙƙin manyan makarantu eh, ita kuma gwamnatin jiha da kuma ƙananan hukumomi suna da haƙƙin makarantun firamare da kuma na ɗan gaba da firamare saboda haka yawa yawan malaman da muke magana muna magana akan malaman da zai zama na cewa daga ƙarƙashin jihohi suka fito wajen haƙƙin abubu al'amuransu amma saboda irin samun wannan matsalolin shi yasa da akwai tsari da aka ajiye a gwamnatin tarayya kuma gwamnatin tarayya ita ce take da haƙƙin tabbatar da cewa komai ya tafi daidai a ƙasa wajen tsari wajen kuma komai ya zama na ya inganta don haka akwai tsari na kuɗaɗe da ake fitarwa ta wata hukuma ta mu da muke da ta ilimin bai ɗaya to a wannan tsari shine gwamnati ta saka kuɗi kuma ana sauraron kowace jiha ita ma tana saka kuɗin da ya zama daidai da na gwamnatin tarayya saboda a je a tabbatar an ingantar da malamai da kayan aiki da kuma duka abubuwan da suka shafi makarantu ya zama na an same su a manyan makarantu da kuma ƙananan makarantu to muna da ƙoƙarin tabbatarwa mana aiki da jihohi saboda idan ba mu aiki da jihohi muna tafiya tare da su yawa yawan abubuwan da muke kokarin yi din ba za su yi ba saboda hurumi ne wanda ba lalle namu ba mu muna taimakawa ne amma muna magana da kwamishinoni muna da kuma wani dandali da muke magana da su muke taro da su saboda abubuwan da suka kamata a ce an yi da muka gansa a kan tsari muna magana da su kuma alhamdulillah suna sauraron mu wa'yansu jihohi da dama suna kokarin tabbatarwa da cewa an samu ci gaba amma ina son mutane su gane abu ɗaya shine ilimi irin taɓarɓarewa da muka tarar a shekaru biyu uku ɗin nan baya ba zai yi a ce a shekara ɗaya biyu uku an gyara ba saboda haka tsarin da muke da shi muna zuwa da muka fitar da shi na shekara daya yanzu kuma na shekara hudu ya ƙoshi duka abubuwan nan na gurɓacewar ilimi rashin malamai jami'o'in nan da aka yi ya za a ɗauki malamansu wasu suna ma iya cewa mun ɗauko malami daga wannan makaranta mun kai wannan makaranta ba ma a la'akari da cewa ai mun samu gurbi a waccan makaranta to wani malami kuma zai sake samun aiki ya tafi waccan makarantar ta baya to duka abubuwa ne wa'anda dama suna cikin tsarin mu kuma na san a hankali a hankali mutane za su ga cewa yadda muke horar da malamai kika duba ba a daɗe ba da muka horar da malamai dubu arba'in a ƙasar nan kuma muna yin haka a manyan makarantu a kowane lokaci muna da eh, tsari muna da ɗan kuɗaɗen da muka ajiye na musamman da ake ɗan tabbatarwa cewa malamai sun ɗan samu irin ƙarin horo tunda kana koyarwa ba zai zama na kowane lokaci zaka shiga ba aji ka koyar sai dai idan har ya zama na kana ɗan samun horo wanda zai baka damar da zaka dinga ci gaba da tabbatar da abubuwan ka sun tafi daidai a inda kake koyo da koyar kake koyarwa saboda haka muna kokarin ingantar da ilimi da kuma um, yanayin malamanmu muna kokarin tabbatar da cewa mun tabbatar da makarantun da muke da su muna kokarin tabbatarwa da cewa kayan aikin mu mun ingantar da su mun kuma same su mun kuma ya aiki da jihohi a duka inda ya kamata an samu don haka ina ganin yadda muke da tsari wato a cikin a gwamnatance tsakaninmu da kuma gwamnatin jihohi din su ma suna kuma tafiya kan abubuwan da suka kamata a duba zuwa mu da muka kwanan nan muka je muka taron da muka je a ingila kwanan misali mun tafi da kokarin tafiya da kwamishinoni ba don kuma ba don duk abin da muke a gwamnatin tarayya ba zai yi yana da tasiri a makarantunmu ba idan har jihohi ba ma tare da su saboda haka muna kokarin tafiya gaba daya kuma don haka maganar makarantun nan maganar jami'o'in nan maganar tabbatar da cewa malamai mai suke ciki ya ake magana horar da su ya ake tabbatar ingantar da su muna kokarin magana da jihohi mu tabbatar da haka akwai karancin malamai masu digiri uku wanda ake ce ma doctorate degree a kasar nan hajjiya kuma yawancin jami'o'in nan ya kamata a ce ire-iren su su ne ya kamata su ja gamar wa'annan jami'o'i wani yunkuri kike wajen tabbatar da cewa an jawo hankalin waanda suka riga suka bar kasa masu irin wannan digirorin su dawo gida to ai ke san madina kamar abin da nake yawan hanguwa shine ko da wannan ina iya goya shi da yara da ake fitarwa waje karatu a ce sun tafi Ghana sun tafi ina ne irin kurkusa me yasa ba zauna a Najeriya ba duk dai abu ɗaya ne yanzu ba za mu buɗe baki mu ce dawo ba kin gane ba za mu buɗe baki mu ce bar aikin ka can zo ka kama mana amma a tsarin da muke tafiya din a yanzu kai da kanka za ka dawo ka ce kana so ka dawo gida kuma ina tabbatar muke da cewa a yanzu haka mun fara samun wannan mun fara samun mutanen da suka fara sha'awar gida cewa eh ashe abubuwa suna iya tafiya a Najeriya yadda ya kamata a bangaren ilimi na tabbatar miki ko da muka je taron paris na unesco mun samu wanda suka nuna mana cewa za su baro inda suke domin su dawo gida a kowane lokaci ko a wannan satin mun samu mutane da dama daga su california da irin dai kasa ko amurka ko ingila da sauransu muna samu to sai ka inganta abinka a gida gyare-gyaren da muke yanzu mu tabbatar cewa da akwai tsarin matukun akwai tsari kuma tsari yana tafiya daidai to idan muna da wannan kuma aka ga cewa da gaske ake yi kin san gaskiya ana daukar najeriya fa lokaci sai ka ce abu a gwamnatance sai a sha wayi gari sai a ga abin ba haka bane yau wato idan muka ci gaba da a yanda muke aka ga cewa tsakani da allah muke har ranmu har duka rayuwarmu muna kokarin tabbatar da wannan canji to wallahi na tabbatar miki madina mutane da kanki zaki gaya min cewa lalle ko mutane sun fara daga kasar nan ko da neman aiki ne a makarantun namu ko kuma da barin yaran su karatu a tare da mu amma in kin tuna lokacin da muka samu jami'o'in mu ma shugaban kasa ya ba mu damar mu ɗauko wa'yansu daga diaspora daga kasar waje wa'yanda suke 'yan gida su zo kuma su inganta mana da nan na tabbatar miki mun samu uku kuma makarantun da suke suna nan suna inganta su kuma suna daɗa jawo wa'yansu daga cikin mutanen su ma suna zuwa su zo ko irin kaman ƙwararru haka ko kuma malamai don haka muna muna in aka debo mu a hankali muna ci gaba amma na tabbatar nan da ɗan shekaru kaɗan mutane za su baya labari. Ya Alhaji sarkin maska Masu haro da haka muka zo ga ƙarshen shirin nagari na kowa na makon nan. A madadin dukkan wakilanmu da aka ji da kuma ba Hero ne wadda ya da sautin shirin, a nan ne sahaba Imam Aliyu zan dakata in yi sallama da ku sai makon gobe. da sahaba da tawagarsa kada dai ku sha'afa kuna tare ne da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kafin mu karkare ga takaitattun labarai yau lahadi sakataren harkokin wajen amurka john kerry zai bar addis ababa zuwa kasar jordan inda zai halarci taron kasashen duniya kan tattalin arziki kuma can ne zangonsa na karshe a ran gadi da ya kai afirka da kuma gabas tsakiya inda fi mai da hankali kan tsaro da kuma 'yancin bil'adama. adama a hukumance kasashen afirka 36 sun yi allah wadai da amfani da albarusai da ake kira cluster bomb daga nan suka yi kira ga nahiyar baki ɗaya ta amince da haramta amfani da miyagun makaman da ake kokarin ya faɗin duniya baki ɗaya a ingila kuma yan sandan kasar sun kama karin wasu mutane su uku da ake zargi dangane da kisan wani sojan kasar da aka yi ranar laraba da ta shige to madalla abin da ya sauka kenan a wannan shirin yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma kibahiro diodone da ya taimaka wajen haɗa shirin da bada umarni da injiniyan mu na yau alheri ke muku fata alheri salamu alaikum This program has come to you from the Voice of America, Washington.